ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu da ashirin idan ba a manta ba muna cikin kitabul biyu a wannan littafi na babban malami liwafi wuta al-mudani al-maqdisi al-jama'i rahimahullah ta'ala sahibu abdul mahsan al-kuba inda muke babu bayan a hannun yanzu mun kuma tsaya a darasi na saba'in da biyar za mu tashi darasi na saba'in da shida hadisi mai lamba ta ɗari biyu da hamsin da bakwai za mu tashi muna da bala da kwakwai sarki ya mana jagoranci wajen biyawa da fassarawa ne ba mu yi ban aiki da abin da ba mu yi مالكي على ذيك التابع والخمسون بعد المئتين حديثي نجري لا مكن له كما إما من لا مكان يمشي كافر به مكيلا وما كافر به معاملة وما أحرك bayan aƙida da abin da ya shafi wato mu'amala za a ga harkar mu'amala ta kuwa to sai a kan kawar da ake kawo harkar kasuwanci ya harka ce mai fadi kuma ta kai wani yanayi da sai na hawa da tsararri karatu da ta hada hannu yana zagawa kasuwanni shago shago da mai ma tambaya kai ne shago a kan wani abu da Allah ya yi ko baya zuwa harkar kasuwanci idan ka kasa ce za a rube mai har sai ka koma ka goyi wanda za ka ga kamar da muka faɗa idan mutum ya ce zai ɗauki ƙalurin sai na amar ko ya ka babu ya ɗauko aikin da sannan a wannan babu muna so a rika jin wasu abubuwa da muka faɗa na farko duk abu da ka an hana an ce ka za haramun ne ba haramun ne ne ne wata abubuwa na farko riba ita da wannan kuma ribar na ci ko ribar fadi ko wace ne misali mutum ya noma shinkafa kawai ne ya zo da kwano yar hausa zai kawo ma kake ko kai ne kwano wani yar gwamnati kwano ɗaya ka bashi kwano ɗaya ka ce za ka kwano biyu da yau mauna wannan haramun ne. Haramun ne. Ko kuma kawai idan mun zanna ta zo ya ka ba ku goro kuɗi ka ce a ba ka sai sai ka ƙara naira goma a kan naira ɗari haramun ne. Domin abin da annabawa ne da zai zama ne a jakanci a jakanci a jakanci mutum ya zo yawa sai da Allah bar sai ne sai da ruwa da ruwa ne na da Allah da ruwa da ruwa ne gwada yawa tsaro amma kai kan shi ne sai a yi nan biyar da yi da yi da yi da ba su can da wani layi wanda zai fara ruwa da mu tsara ba ni ne wani wanda yake ne yi ne yanzu yanzu da yadda biyar da yi da yi ga ga mutum ya yi wa ne da sauri yana zuwa ba da zai tsaya a gurin mai kire da kwanci na yanzu ko in zo ko wani yanzu ya labarin zai sai ka fara karɓo wani abu da mika a yana haka ko ya yi zuwa sai da arama ya labarin arama ke to irin wannan abubuwan da mu'amala za ku muna cikin dukkan wasu abubuwan da haramun ne wani rashin kai wasu kuma kawai wato wanda rashin sani ma ya biya wa ya biya wa yanzu ke da ma'amala shi za rayuwar wani zai ga abin yana ta kaiwa da kogo ya rasa sai ta cewa ma sai ba ka ce ko rasu ba ka ce abubuwa ne a masu matsalar matsawa ko a matsayi wanda Allah ba ya zuwa cikin dumi shi ta ba da mutum saboda haka wannan misali ne da wannan albarka na biyu daga iya abubuwa da muka kawo shi ne aljahala ignorant rashin sanin abu idan ba ka ko ba za ka yi wato ba ma da jiki ba shi ma maka da dole a je da sauko da alama nau'i ne algara algara shi ne shi kuma rabi tabbas wani ta ce ne ya ake magana rabi tabbas shi ma yana ganin yawan kasuwanci a hannun abu na hudu azam lokaci akwai lokacin da Allah ya halatta ya haramta a yi wato mu'amala da kasuwanci kamar ranar juma'a aka yi kiran sallah na biyu يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا لذكر وذروا البيع كبر كاتون كبر سير الجوع مبارك مداري الجوع غير الوسيلة الأسوأ jika wata goma daga su kan bugaliya a wani mai kalla lokaci saboda kasuwancin su ba za su yi yanki sai ga babban shago ne yan kasuwanni mu iya suna wannan akwai shagon gari sun gaba sai wasu ba su da zai da zalla karfe ke gaba ko ko wata alma da ba kaga akwai kuma wanda za su dinga da shi wai nan sun da su wani da kuma na dinga da shi haramun ne da ya ba domin Allah ya hana ka zuwa da abin lokaci amma da ake gaba ɗaya mu suka je masallaci suka dawo ko kun yi sallah ku amma wannan dabarun irin dabaru ne da Yahudu suka rika yi da Allah ya hana su yin su ranar asabar sai su zo wani jima a shirari in ji ba da suka gama shiga ranar da aka ana shi da su sun ji Allah ya wani jarrabawa kifin kuma ya fitowa sai su zo wanda aka ana shi shi ne su yi rabuwa shi ma ya ce mun kuma wani irin kasa koma wani gani wani abu zai zo ya yi Allah da muka yi ba yanzu wannan da ba ne ke kuma ta hannun su yi kina su ne ita zuwa kowace kowace sannan zai bayan azaman sai azaba cutar da abu da wani tsakanin kai ne ya ko wanda za a jiyarwa da yi ma ana da rukun da ni ya haɗu da kwaɗe wannan ne za mu yi a jikin da muke biyawa shi waye da abubuwan karka hararu da an ne ba ta kai kaza su sai ka hararu saboda ne a wayan saboda ne wani abu da ya ta yi da ni da kanka عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال annabi kira da mun da Allah tabbata a gare shi ya faɗa daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda hali ne annabi ya ce la talaka wa rukuba kada ku tare karawka ko kuma kada ku yi tare na kama na kama a rukuban ne mutanen da suke shigowa daga daga ƙauye don cin kasuwa a wuri su kawo ka wato kayan cin kasuwa masu sayarwa duk ranar kasuwa ana da ya kawo shi wa su yi kasuwa to a kowane da zai su yi sai wannan mutanen ƙauye da kasuwa su da kayan kafin su zo kasuwa su sai kayan shi ne abin da ne a tare da wani to annabi ya ce ka aiki kun yau kafin mu kai gaba kai a wannan abubuwan da muka lissafo me ya yi ne da ya sa annabi ya hana da wannan duniya a wannan abubuwan da ya gaba ne da yi na bara da Allah ne saboda akwai kindarwa ga kowane bangare na farko za a fitar da shi an mazaunin karkara da ya dobe da ya kayan ka domin ba za a siya yadda ya kamata sannan abu da shi mu da za mu je mu siya ɗan gari za a tattaba mana ne tsada tsada za a tattaba mana tsada an bayan da shi ai ba ma wannan da kayi na ne wasu da ba su da a can zai siya ya ba su kuɗin nan ba wai ko wani shi ba zai yi wani ne akwai wannan ma da kake kayi na kai shi a zo da kai a karɓi kayan ka a siya da za a ba su kuɗin nan ba shi ba wannan dare ne ya fi gaba ɗaya ai kuma yadda ake ta magana a kan al'ikisar ne wanda ikisar ko aiki kaya da kuma koyi da babban al'ikisar da su shi ne mutum ana mozan kaya yanzu an girki da an girki abubuwa ta ji wanda dawa wajen da an girki abubuwa to an yi girki ana mozan ta kaka sai ka biya sai ka aiki bayan ya yi garar da aka biya wannan musulunci ne yana amma idan su kuran da ake to amma a nan ba idan ya zanto ya ba ka ta addini don dalilin zuwa da zai sa kaya ya kara shi ma ya rasa da abu da ya zo babu wani sai ya kashe ya kara wajen siyar ma saboda ne bi bangaren ne ko bangaren iyaye ko na abu shi kadai wannan shi ma ya rasa shi kuma in ina da ba ya kake ana wahala kan sunna babu abin da ai a gari kawai ka ya ga ƙara koyewa wannan haramun kawai da mani amma ana koyon da tafiya wannan ya halatta ko da kai amfani da shi koyon da tafiya da shi da wannan ya halatta shi ma da wanda ya fara da muka faɗa to kun ga wannan duk mun ba su cewa annabi ya hana saboda abzara akwai cutarwa mu za mu cutu domin da ta bar su wannan mutumin kawai domin kasuwanci da bara idan ya shigo wata kila ya wani sauki mu ji daɗin zuwa kasuwa sai mutum ya rika murna ya rika cewa ai wani ne ya bawa Allah ya kawo ragon da ragon suna take nema yana zuwa yanzu kafin ma ya shiga kasuwa ya siyar mu ko kuma ya shigo kasuwa kafin da lalai da ya mutu kagai kai ya siyar mu sai ka saka mu sauki ko kuma shi zai kasa da kansa wanda da shi ne ko wani abu ne ko barko ko abu ne kamar da wannan sai ga yana sauki domin shi da wasu yake yanke da koma idan ana zai yi da yi sai shi zai yi da wasu sun je zai yi da samu sauki na ne dari da talatin ko da haka sauki ne ɗaya ke na biyu annabi ya ce wala ya yi ba zo kuma ala bai ba kada ta yi ku yi jirgi a kan kirkin dare akwai bayan wato musawama da ake faɗa ba shi muke magana za mu zo nan gaba mu ji wanda za a yi wannan mutum da yana da shi kawai ya je fili ko gida ya ba da ba da dabu kawai da rukun shi lalla a rukun shi kai ka ƙara ka ba da rukun shi in da wani ya bara kai da aka bara ba ka dabu da karɓa haramun ne da biyar ba shi ma da ya yi wani ya bara da dabu ya ba da daga gaban salamu ne ka zo mai yin ji a nan har sai ya fita shi ne a kai a jikin Allah ne ke wala ya ko ala sai ki wata ake a ta neman aure ta biwa ne yana yi in ne ba wani jirin banza ba ne ya da ka kai ma ta ba in ya ni idara sana'a ta fara an ta an riga ni da shugaban an yi an riga an yarda iyaye sun yarda tsakanin iyaye sun yarda iyaye sun yarda an yi magana ba wani iyaye to bai halatta wani ya ko da ba sai an ba shi ba sai dai zuwa da farko ne na sai ya yi kafin a yi wanda ake so ya rika zuwa wannan gwamnati ta hana amma da daga shi ya ta ka bai yi to kai wani da wani bai amfi ka san mutum shi ne zo ka fi shi kuɗi ka zanzu wannan da ne in ma kai hawa ba zai fito zai albarka amma da ma an gaba mu zuwa a zo ta ga wannan sai kuka zuwa da shi wannan gaba to shi akwai wanda hadisi da yake wala ya so ala hadisi wal hadisi dai ba da annabi ne ya ga an da da da sai dai dai shi ba ba ba ji ne do ai ba ba na ga do ba do ba a gwada da su zama da haka an da garin ka kuke yi kai maka ba bane mai wannan ba ku Wuce annabi alaihi salatu wa sallam ya ce kada sake da ya ce ya kan da ya ce sai dai idan ya ba ka izini ko ya bari ya haƙura ko kuma wanda yake neman auren da ba mutum yake ke gani kuma ka sani wannan ba sai ya ba ka izini ba saboda ne kuma ka ga mutum wannan ya ji da ita daga gaskiya ne amma ba su sani ba saboda ne wala da ka da shi to wannan shi ma da ya ga annabi ya faɗa ne da yake a wannan biyar karka yi kirki a kan kirki bai الربا دي او الجرر او الجهاله او او الزمن او الزرع ومن الزرع بارك الله فيك شي ما لا الزرع ne cutarwa akwai cutuwa mutum ya fara da shi ga zo ta daga nan ta rubuta man sai na biyu na uku wala da na da shi annabi ya kada ku yi cikin dukan nan cikin dukan nan ya ake cikin duba hanci shi ne suna da haka zuwa yadda ke kuna cikin gida yana gini wani ya zo ya ce wannan ba sai ka yi ke mai dubu shida sai shi wanda ya ce ya ce ya ce muku da ya ce ana tafiya ana ta buga a kawai ne sai wani a gini kawai ne zo ne har da ya muku da ya ce ba ku ya ce ba zan da ya bakwai eh nan da rabiyo nan da dubu mai da dari da ko kuma a zuwa dai ko da ya to shi ya san kudin abu yana yi ne zai yi ya zai sa ba kudin to bi wani lokaci bayan kawai da yake ne da abin da yake a cikin wannan abin da yake wani kuma da yake a wani kuma sun sani kai ya yake ne da kaya ka sani shi ma kuma ya sani wannan yake sarki ne wani ne wanda wasu suna kiran da bai muzayya bai al muzayya duk da cewa a gurin da shi da zaku ga ana yi a kai da mota auction ko auction shi mutum ne mai zuwa ne ko online ko a fili kawai a idan zuwa ana price wani ce naira goma wani ce na siya sha biyar wani ce ba za a yi sallam a ba'azi an tsare da ba'i daga ƙarshe su ɗari wanda ya kudin da ya fi yawa ya ke ya ke yawa sai ma ɗan kwanaki ana yi ko har a ga waye ya yi ƙarshen kuɗi malamai ce ne idan fito da kayan da kai haka kawai kawai mutane ba tare da haɗin baki ba babu da tinta babu wani sababi ba a cikin barci da kowa na kawo kayan da aka yi kawai nan aka siya da gaje ta bayar ba zai yi gobe amma idan ya yi nasa da wani yoro a gefe wanda su ne zuwa su aikin su yana kawai su ne ta ƙara kuɗin su ba biya rasu ba wannan haramun wannan haramun kun gane da ne da za a yi haramta da haɗin barci amma sun ga iya suka sa kaya a yi zuwa wani shi tsayin wani ya ta zawa ne duk wani sana ba ba har sai da yanzu wanda ya ware shi ne yawa kan jiya tare da suka ji wannan ya ce akwai wani akwai wani abu da ake yi a Saudiya har yanzu suna yi sukul har suke jawo kasuwar bayan bari su ta hayaniya al'adar shi ne daga ruya irin wannan ne za a zo kawai shi ma abu ne ya zo da kayan ka aike kawai har sai ne karbi wanda kun da yi yawa shi na da yawa su ba su yi su kun har su ke yawa da ma ko na da da ko shi ya ba mu misalin da shi kuma tawaro suke ke masa daga alwara da ne kudi kadan aure a Saudiya daga dan Saudiya abu ne da wahala yana da wahala idan mutum ba ta shiga ga makaranta yana zuwa an dauke shi ne a yanzu minimum wage din shi ne riyal dubu ne a yanzu minimum wage din miliyan biyu na shi ne minimum wage ba dubu da wani ne yawa ko da haka shi ne mafi karancin albashi a yau ka fara aiki riyal dubu ne in ka lissa ba za ka kusan miliyan biyu da dubu da wani da ku abin da ya zama ne shi ne samun aka ɗauke ka aiki yau da shi za ka samu to amma idan za ka yi aure in za ka yi aure sai ka kawo amuriyar dubu da yi sannan sai tsada sannan sai gidan ku da yake gajin hana muku akwati na gwal kusan waye ke yi na kawo akwatin gwal dole ne a kawo da za ta zata idan ka tashi ya zo yanzu sabon tsari ne ya ce da aiki an ɗauke shi yana so ya aure ga ba kuɗi yana so ya yi wannan ya ce muka to abin da yake yi da kamfanin wannan sai ya samu sabuwar wanda sai ya shigo da sai dama duk da in gobe da ke da cewa shi dan kuɗi da za ni an ɗauke shi aiki ba irin da dole za ka je ka hudu ko ko ne shi kai yanzu ka ne kana shi kai ba ni ka tafi kawai wallahi za ka dawo ka ba sai ka yi saboda haka wannan motar da aka baka kai ne dubu sittin ta zuwa ka da kai za ka zo ka kawo da kuɗi mafi yawanci inda biyo sun zan su za ba kuma wani rikiyawa ba su fango har zo kuɗin da ko ina saboda haka za a zo a yi ta kaɗa mata ƙararrawa wannan ya yi ya biya ya dubu a ɗari mai biyar wani ya zai ƙara ya dubu a ɗari mai kaje da kyar za a samu wanda ya biya ya dubu a ɗari mai biyar an kama da nawa ya dubu biyar to saboda haka sai ya tafi kuɗi idan ya karɓo da kuɗi sai ya ƙara tafiya kan barin soyayya eh ayar da kuma aure da rayuwa yau ne kuka ji ake saboda haka ne da kuma ban da yana da ma dai ne ya wasu da dubu da ke ne ne ruwa ba da karawa Allah ya yi ne da ma da ma abin da ne abin da na tari ne mu mai kyau saboda haka kuma ana neman yin dubu da kai saboda haka sai ke ke dubu da kai ya kai wani zuwa ya jira da gona dubu goma to ya zai samu haya aiki a tsanoni ya dan samu dan kayayyaki da zai dan siya da dan abubuwa da za a ci a sha lokacin ne na wani ma mutum da ne ya da kan da yawa da haka sau da haka bayan ya yi wasu abubuwa da bukukuwan to an kawo amarya ta tare su gurin aiki da dama an riga yin ka'ida su su saboda wannan bayan suka ne su za a rika gido su duk wanda a shekara kaza ake so ya duk wanda za a ce ya kaza har sai ya biya wannan biyar da su su na wanda ya biya na biyar ba sai a nan ba sai ya tafi tsakana da gurin gudun da shiga biyu da wani akwai ruwa don sai ka je ka buɗe lissafi na cin bari za su sa sunan ka ɗau iko mai yi ka aka rika zuwa ka zuwa shi ko masu da rika zuwa da kanki da ruwa ne sai ka ga gurma aiki domin za su sha aiki ka je ne ka ɗau ni ma ka ka fiye da tsari inda za ka tafi gurin mana da tsoron domin ba abin da ka ci abin da ta yi tare da malami kai ko da ke ba to da ku kullum mana abu da ba ka ruwa ai wai ba da wani da ke ko ko ne ke da da da ba in kana da cewa a wani da wani to da haka idan kaje kaje zuwa nan gura ko ina da shi nan da za mu ga gidan an rubuta shi da za ka fito zuwa ga ruwan shi amma kuma kana duk wanda yake zai yi za ka fito sai ka fito ne wannan sai da zai ma zai mu samu maka da tsoron abin da za ka da anan sai ka mai da lafiya wa kun da ya yi ne shayi shayi ba kuma sai ya ma kai ba da rashin ne da ke wala da ba mu yi da lafiya yanzu da haka ai shi za mu gano kai ka yi mai take aure a kan ka take to zai ga kun sun ga wasu masu ne da kai ne wasu ba ne da za ka yi in kuka yi alaƙa da ya zo ku gudu da ya ai ba na ne ya wani su ke to kila ya yi wannan malamin da ke wannan sunan da tawaro akwai wahala ko wani kashi na? Wallahi ba, da akwai rikici mai yawa ba, ko wannan da jilai da za ka da, na alkoro su kore ne ba, ko idan ya mutu ba, ko ka za ta za ta cikin abubuwa, wallahi ga ce ta rubu. Sai dai mutum ya dace dama ba ba ta hajji domin kasan yawan zuwa ta haihu. za ka zo wannan hotel da hotel ɗin wannan waɗanda iyaye suke da wannan guraren da kamfanin motoci zuwa ta ba da wata zuwa da motoci amma wanda ya lajo ko tsiyar da ya arewa ta su da ya karatu ya zo da kuma aiki to duk wannan tsarin ko da ya yi wannan ko ba ya yi to shi ne to kaga akwai wannan tsawaro da ke ba to suna yi suna yi da wannan mutum ba shi da kuɗi wannan tsarin ne to annabi ya hana da zai yi dukan mutum wala ya je hazo ibadi kada tamboji ya siyarwa dan kauye ka abin ne ka karɓi kayan da kake kawo zan siyarwa kun ga ta ai ka rauka wasu tawaga ne ka kawo kuka tare ku ka karɓe kayan da kuka ba su kuɗin wannan kuma kawai ne kai dan birni ne kai sai ka ga mun dan kauye ka karɓi ne ka je na zo ne ya je gonan ba ka kai wani lokaci ka kai kawai ko dai na al'ada ce ko kai man da ba ma ba ya kai da shi ko ko ba fara daure ba ba shi kudi da ka gona da ta yi da a zuwa wani kana farke ta ko kuma a ta yi yau ya ga wani shi kasuwa ka tare shi ka ce kawo da zai biyar ma ni da biyar ma to annabi ya hana dalili shi ne ɗan ƙauyen irin na da akwai musama kuma ya kawo da lalace abubuwa ai an nauyi da fi dana mu ba kana gurin shi ka bar su ci ne wani ba ya yi ga wani za su gane ba wawan ka rawa ke yi za ka gane ba za ka gani ga mutanen mu na abokan ma'ana da shi yana harkar za ka an kama mutum yau su ba ma abu duniya bane a kama mutum ya ta ma gobe shinkafa ko gobe masa gobe ma wani zai kai something legal. Eh? Dole, ka san ko yaushe ba wani abu da albarka. Irin nuna da shi ba wani. A duniya ta ne. Domin muna tattauna da wani wannan da yake cewa duk waƙi gwangwani ɗaya an ka duka shi kuna da shi sai ya ba ka babin goma sha shida. wanda Allah ya yi ne duk wani ne mun da kwano goma da ke da kasa ke yin kaga ne ma ga wani ba ba ki da ba shi ya gona ne kuma yana yi ko ko da yin ka duka kwano goma da ke kwano da yake nan kwano da za ka samu a gani da inda ke gani a karkai to ya ga ba ga ji da wani da wani a gani kai ba ka hau ba za ka kai ba ko mu ne na mu hada dole da su yi ba wani mu muna awar man kai da yi mala ba wa ne ya yi dole da su yi yin da yake a kan hanya an gane ko so da haka yana da shi yana da yana da wai na sha Allah ya gudu da shi mutum yake wala ya ce hajjuru ke bari wannan shi ma ne da ne shi ma asara ko cutarwa wala ta tsoro ganama akwai ruwa da gano da wala ta tsoro ta ana an fata fata akwai mai zama duk kowanne an kawo da cewa a alƙasun ya ta cikin masharikin annuwa yana cewa mai ta harwa ya fi zama hafsa amma duk kowane ne ruwa ya faru cewa wala ta tsiru alganama kada wato kada ku kare hansa tumakai mutum ne yake so zai da akuya ko rijiya amma sai yi ta san nonon da ya kaga in ba ta ta ba yau gobe ne kwana uku ai nonon hansa za ta ciko kuma tana kara wa dabba kwalli to zai yi ko kuma a basu wani abu da za su sha ta kumbura ko na ayyukan sun mutu ba ruwan wasu ya mutu da mun mutu da umar yana nan zai ga wani da abu mai inda su ta ke yau da haka kada mutum da yake wannan a tare ko kuma wala ta tsoro kada ku ɗaure hankali da kawai akwai wanda ɗaure hankali akwai wanda kuma kyale da gugu a yi akida shi ne da jero an kawo zambar ba mu zai yi na zuwa ba za ka turu kada kai da kai ka sauye nasa dan ka hana nuna masa to ita kowanne annabi ya hana to ka ga annabi ne malamai suke kawo su ka kai shi wannan suke kawo su magana da baiwa wajen siyan bayi ma wani a yayin na je kamar yadda ba san mutum ne ya fita za a samu abin da zai fito da tura da ta rigar ma ta roba misali da tsako a gani wanda ake masa mazaunai shi ne wannan abubuwan shi ya ba da a cikin mahaukata zo da haka wannan shi sai a yi wannan wannan shi ma ya fada cikin wannan da shi ta yaudar wa man yaha wanda ya yi biyu a wuya ya dauka wannan cikin da take da shi haka dai ya yi wani ba ta daya ta biyu ta uku sai ba a je a je ba ka kasa ba kawai yanzu cuta aka yi mata ya ne ya ne ne ba wanda ya tsaye na zarai domin a da wani alkhairi da ya yi ba da hanya ido ba a ya hadu ba a bayan ya gaba ta ce da wani sai ya gano ya rasu yana da zafi sai an da ya rasu zafi ɗayan biyu ina biya ha amsaka in ya gamsu bi da ya rasu nuna ya rasu a biyu da rasu a kai amsaka ya yi ya rasu wa ita tsila idan ko ba bai maka bayani abin da ya maka ba ya ne ke rasa da zai bai da ku jami'a wata hannun zaune amma ya bayar da ne wato kwano ɗaya da biyu saboda nuna da ya kasa tsawon kwana uku rabin bai mutu da ke ya ce bayar da kwano ɗaya da biyu saboda nuna da ya kasa amma dai ba ke ba dole shi ne za mu koya da kai wannan hari Allah ya abdulli ma su kira duk wani abubuwan da aka lura ko Allah ya hana min da ne da Qur'an kare farauta ko bai yi mutum ala bai da shi mutum ya yi da shi ne na uwarsa wa tanabi da jirgin duniya mai horon ya hazo ya yi ba da kudin dan bunyi ya biyo wa dan kauye wanda shi ya yi ba da dare an nan galba da annabi na biyu tarihi ne shi wa shida bi kulli anwa'i haramun ne a yau da an gane ku ƙwangi da kuma yauda ta kowane garin in ba ki da gashi sai ki kara gashi da akwai wani namijin da shi gashi kawai ne shi sai ki kara gashi duk wani abu da ya san da mu da shi a da mu ne bai a fili da gaba ne ya yarda ba ni ne wani kika in kina da wato kuma in ne kina da dabara ma wanda ya gani kafin ni kita ba wani to shi ne ga jiki da ne kuma ya gani haka to wannan bayan ta ba wuri ya san da dalilin a kai ba ku amma ya zo ki yake yake da to bai ne mai domin akwai kawai da take ne kan da an ko duk da ni akwai ne a dadi amma akwai ne kaza ne kaza duk wannan abubuwa su kai mutum bayan an wani ne ga ba haka kuma sai wani ya ba ta kula sai ya ma ne to ga ba ni kan aiki ne ba daidai ba ne an koyi da ake ko yau da haka sai an da yake da asali shi ya kamata a bari ya ne to haramun ne eh shi ba da yake ba idan aka yi ba su ji an gane ko aka zo an koyi wani aiki na mutum in ya bayyana za ta iya karɓar ai ba na zai fito da ko ba saboda na kan da ga abu da da na ga yawa kuma ba ga da yawa da da na ko da uwa amma iya ne ya yi تعتذر يا أولي الأمر yawwa dan na kana da ba ka kira Yote na uku hudud da iya ke ganin musara tabbatuwar zaki dangane da tumari ko awaki da aka al-musara waɗanda aka kare hannu نوته الولد عن اللبن مقدس من الشرك abin da zai wato yi da mamakon kuma wannan nonon da aka gasa kan da lafiya da ba za a iya dawo da nonon da asali ba sai dai a yi rasun jirgin ne shi da abin da suke fata rasun jirgin ne sannan na uku na biyar annabi da ta iya yi talatin da ayyam adadin kwanakin zafi da wani yi dafa mai yi wannan kwana uku yawwa kwana na farko an gasa na biyu na uku idan a kwana uku na aiki da kudu kudu don ba da zai kai amma Allah ya a kwana uku haka ga tayo gobe su yi an ayyukan da zai bayyana na shida wujubul nasiha lil mustaqim wajibi ne a yi nasiha ga mai jiya a gaya wa gaskiya kuma da abokin na bakwai mura'atul maslahatil amma ala al-khassa lokacin da aka zuwa a rika kallon maslaha ta jama'a ba ta mutum da yawa idan abu ya yi kai kaɗai ne kake son wani abu kuma sauran in kai sauran mutane za su yi to kai abu don sauran al'umma su amfani na gabas a tarihi ne ke kanin shari'a ne rafi a tsari haramci tsoratarwa ga wata abu da hudu ɓoye kaya yan kaya a kuri kamar da aka ta koba da ya ce ke biya kagar ana kuri mai lafiyar shi an kwana biyu bai wasu gungula yawa kaga wannan ai haramun ne san na kuma azali ne eh yana canjawa da shi kaza kaza irin wannan ba a da kuma Allah baya ta albarka ai mun yi a farkon babu cewa albayya alayhi iyali ba da ne da wannan ko ka yi sadaka wa bayyana buri da lahu shi da shi sai kuka gane shi ba yau kun so mu ne da azama da wannan ba yau kun so mu ne abin da yake da azama da wannan wannan abin da yake da azama da wannan abin da kuma wannan yake da azama da wannan shi gaskiya da bayani haka annabi ba yau ko so ne ko ya shi ne to shi ne ma ne cewa na tara hurmatu idrar bil akhari haramcin cutar da wasu na goma anna tasriya da kuma bil ilmi wal basar kamar yadda gani wannan kai nono a hanta ba iya ne ba kai da ba kai da ba har da kuma da shi na'am ما الذي جاء به إذا هذه الشريعة السمحة العادلة ظلم ولا جرأة ولا دين سوء هو بحاجة حيث هو كل ما فيه ظلم فإن دار دار الأرض لذلك ابحث بحول ذلك جرأة دار وفيه لجرأة وصيانة لهذه لأنها جاءت لتحقيق مكانه الأعضاء ومن جرأة دار ليس كما maslahohi na ibada ko na bayi hadisi na gaba alhadis islamin islamin wani mazu na bada zaɓe hadisi na ɗari biyu da hamsin da saba ana abdullahi bin amr radiyallahu anhu ma ka an karɓo da abdullahi bin amr Allah ya kara su da yayi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم lallai haka mun kira da abin da Allah ya tabbata a gare shi na ya yi hadi an bayyana an bayyana habari da habari akwai ruwaye da ke da an bayyana habari da habari da zikiri ba wannan kuma zikiri ba amma me kada abu ya kula ba haka na annabi ya yi an bayyana habari habari sai dai shi yan ne domin a larabci ya fata ita ba a da sabula ko na kashe da sabula ta kuwa da ciki ke ko mace da ciki shi ne sabula ɗin to kamar za ka bayanai zai wa abalin abala sai an yi ce wa kana bayan da fassara wani yin kasuwanci ne da ya sha'uru ya gaba ya aihu ne a jahiliya wani mutanen jahiliya suke yi wa kana rajul ya sha'u da zuwa mutum ne yin zuwa ne na kuni haka na kuni uban garke hatta na kuma ila an yi jajen nama sai zai ya kuɗin fasara zai ya kuɗin lokacin da taguwarsa ko nata ta haihu ثم في كل شيء وغيرها كما مر على عباده كما تعلم في نوم الانجيل ذكر البشر saboda haka ba zai biya kudin ba har sai lokacin da ne aka samu jika kun ga yanzu ya ja lokacin biyan kudin ya yi kaho a wannan tabbata da farko ke ne shi kuma zai biya amma da jikar dole ita wanda za a yi kafin jikar ita ce sakamakon abin da za a bayar da shi ne fasara dole ku bar mu tsaro mu ɗau fasara ta farko na cewa za a biya kuɗin amma sai an haifi jikar wata illa ce za a kuwa da kafin ganin da na kuma da akwai yan zafin ko ta kowace ɓangare zai iya cewa dole ne ba a ji gama ita kanta kowace za ta yi waye ya tsaro sun za ta yi sannan idan za a yi wannan yan taruwar za a haifo da Najeriya na farko za a haifo da dare in ta haifo da dare za ta zo da lafiya dalilin da a za a fitar da kwanta da wasu yi yi yi sannan in ma ta fito sun za ba ta girman misali ba ba ta girman ballantana ta yi da abubuwan da gara. Kuna akwai gara. Bayan gara ma akwai wani abu. Akwai kwai jahala. Jahala. Duk wani abaji ya yi gara ka. Da kawai ake cewa shiriki shiri a wuri. Ina yi ma wani zai da ke wayewa a wajen a wajen da halatta shi ne ya kama a wajen su cewa da kuzarin cewa mutum ne kawai kuna tsaye na'am kuna tsaye da shi a bakin ruwa to wani katon shi ne ya rai ku shi su ne ne ke cewa lokaci wannan shi ne ko ya yi ne a nan je da a wajen shi a ba nan je shi talaka da ya yi ne a haka shi na yi wato ya halatta shi garasa shi kai a wani shi kuma wani shi ne da wani abin da kuma gudu da zai wani shi da yi ko ba ya kuma ya fitar da wuri ne shi ne misali da zai ba to ka ga wannan sama akwai jahala akwai akwai gara ta kowane bangare to haka shi a jahiliya mutum ne ba zai yi wuce a yake ba fi ne ba mai za ka biya amma ka ɗauri ni ba ɗauri ne murda ko kai za ka murda ya yi ne ya za ka biya murda haka ce ne ba da wasu ke kaga kuma ka ko a wuce dukkan da ku ne bayan kun gama ne don Allah idan in ne biyu ne ne wanda kuka da kuke da ne wanda yawa idan kuma wanda ya biya ne ba babu wani abu a siya daga wannan fila ɗin zuwa wannan biki da aka kai a fili abu ne da yake tsanani amma a sai kawai gudu su ke ba kuma ni ban gudu ni da zan siyar ba a kawai gudu da yawa gobe kawai gudu da yawa gobe wa zan siyar ba to duk wani abubuwan da zai tsaya a kan hannu ta hannu ila sai aka ce inda wuta ne ya ke share yana zuwa shi babban dabbar wani ya kabira sun mutum ita ce babban mai shekaru bi na daji gari ga masana ne na kuma da haihuwar wannan ɗan tare allazi shi ga bin na kafi wanda yake cikin daguwar shi ne shi ga yake aka faɗa da wani juna da yanzu shi za a yi wani misali da nake babu a karatun nan ne ba dole cewa da muna magana a alƙarar da zama ai na babu wani misali da shi ma nan da ba a wurin da za mu zo cewa a wajen mulamata na manta da mulamata babban wannan misali mutum ne ya yi jamu yana duba kawai ya hango wata shanda shagon masu sayar da shi wata shanda shi nawa kaza naira dubu goma to na biya kawai sai ce ma ya biya dubu goma na biya ana haka sai wani yazo wanda wanda shi kuma da yazo sai da ita kaɗai da rage shi kuma bai ne wani abu za a yi an ne ma an rasa yake ma yake wannan shekar ba sai kana tsaye kana tsaye sai aka nuna da darura sai ka ga wata da aka nuna da yi ai dubu arba'in a lafiya har kai yanzu dubu goma kace amma ga wani yaro an ce dubu arba'in kuma ya ce yanzu wannan dubu talatin sun ta kai kawai kada ya gobe ko ta kai yanzu da kai kariya a tsara kwallo. Ba ne ta koma ba ba ba ta sai ta gani da ya mai da nuni. Gawai, ta wanda ya biya ne, ya guda da ya yi gina da ya a wurin. Sai ta zama kowa, kai kowa mutu, bane sai ya yi da ya kai ka ce ta kai wanda ya yi. Da zama ta kowa kana zaro a zai kusa ta rike da ita ya yi. نعم دو دوا الذين يريد تبي تابو يجين السواء كملا في الأسرار الإسلام هو الذي يريد أكارا دريبا هو الذي يريد أكارا أيام سائرة نعم kita kan dengan harta dia harus dengan ini dia harus tahu apa. Ini adalah perintah dari Allah. Dia harus zai yi da ake da gwargwado ko mutum zai ga wani abin kirki ne kawai kowa ya ga ma shi kawai abin kirki ne ni za a ga abin mamaki a yi da abubuwan kuma a yi da wani amma kuma zai da kai ya kwatanta ko da ya da shi ke shi da mun lokacin wanda muke tare da shugabanci da gudawa na ga yana ɗan ƙoƙarin kwatantawa kwanan da wani da ya tafiya a yaran da shagon akwai shi kuma yaran da in aka zo aka yi da ya gawa a kawo shago kawai zai ba da lafiyar nasa. Ya yi kawo ina neman shawara da nake ta yanke shawara ko ko san zuciyar da take so ko shawara da take so ba ba. Yake yi shawara da take so. Yace kun yi kauce da zuci kayan yi da wani. Dan wata yi ka da ke da ba na sun sai kan ne. Dubu ɗari bakwai da kuma aka tura ma a kawo. Sai ya tura ma ido har tsawon kwana wajen biyar da ke kala ba ne ke mata wani na mai da yake ba mu ai ba wani ne ke an zo an biya ina ko ai an tura ba mu mun ga ni ke ba su ne sai da ba su kan ba da tura ba sai tura ba sai ka ba mu da yi ba sai da duk shawara kake ne ma ka sallame shi dan ba zai ba hauke tabi'a su ne zai ya kwanta kai ma ya kwanta da kai ba zai yi wannan ya zo kawai da ana ɗaya da wata da kai kuma so kake kai rana ɗaya ɗaya da za ka ya kai wata rana ai da zai yiwa ka ga wani da yiwa ba ka sani ba domin wanda abubuwan da suna buƙatar a rika wani abu da shi ne ta kuma kiwon da ya girgo Allah ba ka kuma sarki ya shiga ne kokarin kwanan da Allah ya yi ba za mu yi abubuwa ta yi da dalili ba amma mu kwatanta ku zai ga rayuwar da albarka ta zo da kuma Allah ya sa masa albarka amma idan yi abubuwan ba daidai wani ta zo da yana buƙatar ne kwarai da shi to wannan shi to kun ga bi ga shi shi ma akwai albar da aljihala to an nuna mu lokaci yayi sai ba da ma mu karanta bidiyo hadisi za mu ga ana gudu da kuma dai yana da wannan da wannan da ke yana da kuma ya ya yi akwai tafiya da zai yi da kuma Sebelum dua ini Pak ada sumber dukungan. Wani Allah ya yi da ga jama'a da jama'a da dukungan. Ina dauka da bari. Bala a yanayin yanzu alwaji na bayan ya kai ni har wurin wani musamman kiran malam in na rage kwana kwanakin zuwa na aiki gwaro da wannan dalilin na yi hadisi gaskiya na yi hadisi yawwa abin da yake da shi a damar za a yi ga wani a gaya ma shi ya yi ne kuma wasu dauri za ka an bawa an cire ranakun laraba da juma a misali to kuma gaba da yau kuma inda kana da nasarar kai za ka dama a kuma an ba da dama amma yi da kanka hutu ne zuwa a makalama hannun ne ba da tare da zuwa kan yi yin wannan wahayi da ke kan shi wuri ne a cikin aikatar nan kuma ta ke kiyama ne da aka zaɓi kuɗi duk ko za a yi ba ko ba ka ta ɗauke da zuwa shi a kowane shi ne ke yin wannan wahayi ba ko kalla ne tare da yi iya gaba ɗaya na haɗa a aikata haramun Allah da ya gona ba ruwan Allah da wani kowa ya ce ya ji hana mutum ne ana ba ka alwa ko bi alwa da abin da yake ne ne gaskiya ai dabara ai wannan kuma muna yin fara ai aiki da wani ba ka da yake ne Allah ya ba duk fikiran da Allah ya ba ko wani ne da wakila da kiba da kwalewa ko wani abu da karfi a tsari da kada da aiki da wani yi kokari kai wanda yanzu ba muka fara cewa gwangwarin wake guda ɗaya ba mai yaji ne ko dan da ka abu ai ka dani ne da ma ka je kai kuma mu biyo ni musamman ba da makaranta ne na makarantu da ke kauyuka suna da fasiliti da yawa masu zuwa su zauna ta alama da fasiliti cikin makaranta ana ba wa wato mutum ili ya yi ma wani lokacin a zaune kake a gari har da unguwa a ke kan bayar da kai muna zuwa kan za ka mutum ya yi har da kuwa za a iya yi saboda dabarun da kake wani ne ba ɗan garu har su yi yana ba a ce ka zoke yi ma wani lokaci ɗaliban da na wani na zuwa yi masu kuma na ka sai da wani mutum ya kware ne in ma ba ka yi za ka noma ba yana da kwarewa ta wani abu to zai wani suka yi shi wani abu da za ka yi amfani wanda ya kware a misali to ke gida ne kana da yadda za ka yi ɗaukan ko kuma ka tafi wurin da ake yi da yamma zai rasu nima kun kai tsaro ana da ɗaɗo wani abubuwan da zai maka a wajen in gajiya tana da yana da wani aka rayuwa ana magana kun nima mai akan da yana da zuwa wani da wani abu har yanzu sun iya dama su ko da an yi ko kun yi kama mun da zai dama ko yi kama kwanu ya ce ya ko ne ka ga mun yi wa su ba su da ba a cikin mu to ba zai jama'a kuma da kana da ‘ya'ya biyar da wanda ɗaya in yi shi kai na a gaba ɗauka a zuwa jini ba zai kai koyo ba ba zai kai ba kullum za ka kai dubu biyu da dubu da zaɓa ba ba za ta isa ba a yanzu gogo da yanzu goma da ɗari goma Abdullahi da yake yi yake ne ko zan da yi wani to ko ko zai da yi wani ne sai ba Abdullahi da yake ko ne ba
ta amma da ta yi dubu goma ne wani tambaya yake ba ko san da yake ba da a zuwa kuma ne a ba wannan kuma mai tambayar ba da shi ma ya kai tambayar da yana zuwa ma da shi ma ya kai ko shi ne zai buga yi wannan kuma zuwa ma da shi ma da shi kan ya tsalla ijari a rasa da sarki maimakon ya yi tsayya dan shi ya rage ba sai ba sai ya ba sai ya yi kayya sai ba mun suka yi masa tasbihi wasu suka yi wasu kuma suka zauna kuma da dukan su ne za su yi ba yi ko ko a gobe da jiman da da shi ba ne ai da lokacin da kake karkashin liman ba wani da zai wato ga dara cewa ai shi ya rabar mai ba ai ta hauka abin da ya hau kai ma da za ka yi wasu ruwa ya ɗauke ba misali sai ka ce wani ya yi kafara ai ana samun wannan a cewa ne mai sai ka ɗauko kana ɗauka ba ai da kai ka koma ni ba ne ya ɗauke ba mutum da ka abin da ya hau kai ma ya hau ai shi ne ba yana da wani yawa da yawa da mai da biyar ne muna da marasa lafiya suna noma a zuwa kwarai ko wannan ai za su koyi wajen muna da sa amma in suna da wahala da wani don jiya masu lafiya muna yin da lafiya muna da wahala da suna yin da sharawa ko kuma wannan na alaikum salam haka eh a aka gaya ma ma cewa gaskiya ma lokacin da ka ta ake wa ne ne da daga rana na na ka ji ka ake ne ne ga da rasuli ya da ta an yi ba ni aula ma ga shi kan an ne ana buzar da gaskiya da daga rana ta ai ba ni ba ka Allah ya sa albarka amma dai an tafi da rana na'am wa an zuwa kauyo ma sai na'am yau na eh za a fitar
haka ai ka san da wani cikin mazalacin da haramu yanzu ya a samu nan ba shi da cikin mazalacin ba nan wani ya a samu wani yana ce da akwai wani da ke zama da shi ke yanzu da wata a can ai ba mazalacin a haramu ne bahwa nanti berkata dia berjalan bahwa nanti dia berkata bagian itu berarti masalah kimia ada bagaimana bagaimana siwa agama lah ambil diri di alat kau ya kau ya dua ini dan ada yang bikin yang lo itu bikin yang itu jika baru terus mungkin ini kau lah kau lah kau lah kau lah anda jadi aku dia adalah orang itu نعم نعم amma tallafi kawai ba wai ba zai karatu a ke ba kai ko ba tallafi ba ake ba gurin in ka zo yi ba lan su da ya hada haka Allah ne sai ka ba eh ba waya sai ka ba yana ba da ba da ba da shi ne ba ga ne yawwa ba dai ba so su yi da kasu su da ba a je da alwar ba ke ma mala a kai kana yi wato wai na ita ne dan ne ko yi da yi wa wasu su yi ba sai ya ku idan Allah ya kawo da ba su so yake kai kun ko yi da shi ba alwar eh eh ba jadi orang orang itu noma ka san abin da zan gaya mani da la tasalu an ajiya in duba lakum da kawai wani kawai ne ya zo da ba wani ba ta lafiya ka za ka za noman idan ba ka da iko ne noman ya za ka yi noman Allah ka ke jira ba ka wasu abubuwa ne da za ka yi noman ko abubuwa da yawa ba ta yi ai da kake yi wani abu da za ka yi kawai in dai ba wani lokacin wani da ke gaba a kyale da abin da ke hana da shi ke da shi an haɗu ko ba wani kwakwulan-kwakwulan za a je wa mutane cikin wani abu wallahi ba Allah ya mu da abubuwan da muka faɗa ne na eh dunnan idan ne ya kake baya ya halatta misali ya zo ne ya ɗauko ya ɗauko na kwaye ya ce ga ta yana dubu goma ne da dubu ne da kawo ko nawa zai ce da kai zai kama dubu goma da ya halatta ko kuma a ce ka nemo masu siyarwa aka je zan ba ka wani fatan ce ya halatta yawa wannan ba matsala ba shi ma lallai in ga mun gani wurin sai ai abu ne tsari ne na shi ne kin ka ce ka da ko kin ka ko san da kin ka shi ne shi ko tsari ne san da kuma shi ne masal san da lallai ta halatta ماذا له أثار التاريخ كان موقوف وكان هذا هو الرسالة يعني في المجلس لكن in sha Allah abubuwan da muka faɗa yi da ya rabu da yin da Allah ya kuskure Allah ya yi اللهم آمنا في أعمالنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل الولاية المدينة والرزاق وكل عباد يا رب العالمين أهلنا ومقدم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم في سبيل الجزاء عما يقول سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين